A sanarwar da suka fitar a ƙarshen mako a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar da ake kira Komite Union Tilaberi pour la Paix, la Sécurité et la Cohésion Sociale dangane da yanayin tsaron da ake ciki. 'Yan asalin jihar Tilaberi mazauna birnin Yamai sun zargi Faransa da Chadi da shirin yin aika-aika a ƙasashen Burkina Faso da Mali da gaman bakin hukumomin Nijar. Amadu Haruna Maiga shine shugaban wannan ƙungiya. Le Comité Union Tilaberi dénonce avec force et s'insurge contre le déploiement des forces étrangères, notamment françaises, dans le département de Terra et d'Ayoru. De... yace kwamitin haɗin kan tilaberi ya yi allah wadai da matakin girke sojojin faransa a gundumomin tera da ayyaru cikin shirin kai farmaki akan iyakokin burkina faso da mali ta ɓangaren nijar Wannan matakin girke Dakaru wani yunkuri ne na shirin kai hare-hare wa waɗannan ƙasashe a aminan Nijar, kamar yadda wasu bayanai da ke yawo ke nuna cewa an gano sojan hayar Chadi tare da sojojin Faransa cikin shirin takwana a yankin da ake yi wa lakanin yankin yakoki uku. La présence de mercenaires chadiens a été remarquée aux côtés des forces françaises waɗannan kalamai ba su yi wa hukumomin Nijar daɗi ba mafari kenan jami'an tsaron farin kaya suka cafke shugaban kwamitin na Union Tilaberi Amadu Haruna Mega a yammacin jiya talata biyu ga watan Mayun 2023 a wata sanarwar da aka aike wa manema labarai ofishin firaminista ya bayyana cewa gwamnati ba za ta lamunci irin waɗannan zarge-zarge marasa tushe ba da ake son fakewa da 'yancin faɗin albarkacin baki ko na ƙungiya wajen yaɗa su haka kuma ba za a iya laɓewa da hujjar neman zaman lafiya ba don furta irin waɗannan munanan kalamai da nufin ɓata suna da ƙimar ƙasa waɗanda kuma yunƙuri ne na neman haddasa hasuma a tsakanin nishar da makwabtanta da ma ƙasashen duniya baki ɗaya dalili kenan gwamnati ta yanke shawarar shigar da ƙara a kotu domin gudanar da bincike ta yadda za a hukunta dukkan masu hannu a wannan al'amari in ji sanarwar naɗin shugaban ma'aikatar duwan ko kuma kwastam da majalisar ministoci ta sanar a makon jiya ya fuskanci suka daga shugaban jam'iyyar adawa ta sdr sabuwa kane habibu kadaure wanne a shafinsa na facebook ya rubuta cewa badawai ma'ana mutanen daji sun fara samun manyan mukamai ganin yadda jama'a ta yi masa ca ya naɗi murya ta whatsapp domin fayyace abin da rubutunsa ke nufi don idan mun hito mun ce gwamnati ya yi ma wani kabila ko kuma wasu mutane na daban wani abu ai ba wai mutanen ba ne muka ɗauka da lanhi muka ce su adda lanhi su suka yi kaza abin da muke nihi shi gwamnatin da muke adawa da shi shi yake yin haka nan kin don gama 'yan nijar saboda 'yan nijar in suka ga cewa ana fifita wani hiye da wani ba daɗi To amma wannan bai wanke shi ba daga rubutun kabilancin da ake zargin yayi a shafinsa na Facebook. 'Yan sanda sun kama shi a jiya talata. 'Yan rajin kare hakkin jama'a irin su Michael Zodi na ƙungiyar Tunan Lafash na ganin matakin hukumomin tamkar wani yunkurin hana 'yan ƙasa morar Roman demokradiyya. Eh, wannan bitar kulli da siyasa ne ake nan ga mutane yan horon hula da yan adawa yanzu in kun diba eh, babu wanda yake da inki yayi magana bisa hiyar kasa in ba dan gwamnati ne ba kawo yanzu makusanta ko waɗannan mutane ba su fito suka yi bayani dangane da wannan al'amari ba sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar